شر الأمور مدرساتها وكل مدرسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنا في الإخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد من يوسف من يشتري من حزن حقوق ووجه إجرام الزعامة رسول الله عليه وآله وسلم من بعض الوضع. والذي يريد إلى أشهد أن يوجه حقوق وشكرا لكم إلى أشهد أن يشتري كاملا. أود أن يكون هناك نقرأ كل لكم العقيدة الصحاوية تتمثل القرآن به هو المسرى والمنكر يوم إن شاء الله ذلك درسنا على الفجر إن بعض من كان درسهم من كرشي من كذا كرشان كفى ستة ترى فالإمام الصحاوي موظفا ساكنا شاكا لا مؤمنا كان رابطة فرنقبا تصحيح بيته نعم. imam al-tahawi yace wala yasifu al-iman بالرؤية لأهل دار لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم يجي ولا يصف الإيمان إيمان بايا إن جنسوا بالرؤية نيزداد جنين الله لأهل دار السلام كأنجدا أمر سنة مؤمنين دار السلام شيني أنا والله يدعو إلى دار السلام وين من يشاء إلى صراط المستقيم ذاك دار السلام سنة نبي سنة الجنة تو إيمان المسلم تشيوا أن الجنة راسك جهنم فزيك الجنة باب لمن اتبرى من حالهم بوهم جوان بيتوكا سيوا في رنك نعم. زي بدأ بنت محمد وسطى نعم. وزيك أبو da haka in dai ce da kwakwalwarka za ka gwada in ta yi ko ta ba za ka yi taɓa imanin da wani ba akwai kamar yadda muka ta faɗa abubuwa da imani da sun wuce hankali sai dai hankali hankali ya sallama amma in dai da hankali za ka ce za ka gwada to ba za ka taɓa yadda ba to wannan yana da yadda da cewa mu ne za su ga Allah a ranar lahira imani ne kawai ba hankali ba ne sallamawa ce kawai an gari ko in kwa kace sai kwakwalwar ka ɗaya da sannan za ka yarda to ba za ka taɓa yarda ne fahimi ko kuma mutum ya fassara fassara irin tasa gwargwadon fahimtarsa shi yana ganin abin da ake yi da za su ga Allah kaza kaza kaza ya fada fahimtarsa ta wannan ba zai taɓa yiwa ba da haka za ka fahimta za ka yi imani ne da abin da za ka yi imani ne da abin da Allah ya tabbatar abin da nan ya tabbatar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka fahimta ba ka fahimta ba kwakwalwarka ta gane ba ka gane ba ka sallah shi ne ma'anar wai sallimu ka ba ka in kana so ka gane to sai ka nemi sani a wajen ma'anar in sun sani su sanar da kai in su ma ba su sani ba شيخ الله يأتي دار السلام هي الجنة دار السلام بتسيع الجنة فلا يكتب الإيمان بالرؤيا da ya imam sahawi ya ce imani baya inganta da ganin ubangiji a yau ya kula da ana nufin ganin allah fiha a aljanna liman ya tawaffahu wa ya ta'awwal fiha ga wanda yake daukar abu sai ya dace da kwakwalwarsa ko da fassarar sararsa ويمسي حقيقتها كما يكي ولم يصلي لله والذي سلم وسلم ولا الى رسوله ثم سلم ومن سلم ويتدخل فيها بفكره وفعله wanda yake yi wa nasosin ya yi a kuɗe da ganinsa da kuma tunaninsa da ta imani shi ne ka miƙa wuya da sallama ga abin da Allah ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isar kuma bisa ga fahimta ta sahabbai ko ka gane ko baka gane ba ko ka sani ko baka sani ba sai sanar da kai in bai so ya sanar da kai ba da ba mai shar'anta maka dole sai ka sani ba abin da ya wuce ka maka shine kai imani matashiya ta saba'in da ɗaya imamar ta tahawi yake in kana tahawi da ruhiyya domin kasantuwar فسر جني وتأويل كل معنى دكما فسر قوة معنى يضاف إلى ربوبية واتأك ديننا وألا بترك التأويل وجنون التقليد دوية فسر كما سيئن عن المتسلم كلمة التأويل التأويل بيتي نبدا عليه يلزم التأويل الذي تأويل مرجو هو التأويل المضمون wanda Allah ya ce ba abin da kake cikin rubin zai ku ga yadda mai nuna ma ta shawa a yi ku ga a wa ku ga da aka ana nufin canja fassara ko canja ma'ana to baya yi ba ku imani al'adun kana abubuwan da Allah ya faɗa ma'ana ya ce ka ce a za a ga rahamarsa ya ce zai zo ka ce ne ya ce yana fushi ce a yana hukuba ya ce yana dariya ka ce yana ba da lada ko yana yarda ka ce yana ba da lada kaga wannan sun da ma'anoni yana yarda yana yarda yarda irin saka yana fushi ɗaya eh, yana fushi fushi irin nasa yana da fuska ɗe eh, yana da fuska fuska irin nasa komai Allah ya tabbatar wa da kansa ka tabbatar masa da kayansa bisa da ka laifin da mutum yi shaikun da kuwa amma ka canja masa ma'anar abin da ya faɗa dan ya dace da son zuciyarka wannan baya barin imani ya zauna yana gurbin imani da imani shine ne ba zai ce kullu za ta akidu duk wannan maganganu da ta hau ke faɗa nan daɗa kamfafa ne ne ma sabaka dangane da abin da ya gabata ya annahu yajibu taslimu na cewar wajibi ne a sallama lima ja'a anillah ga duk abin da ya so daga Allah wa an rasulillah wa sallam yake wa min zalika wanda yana daga cikin ire-iren hakan arruya maganar ganin Allah da mu'mini za su yi a ranar lahira dole ne a sallama dole ne a yi kauya la natadakkalu fiha ba ma yi kutse a cikin ta kama da ahlul bid'ah kamar yadda 'yan bid'a suka yi kutse bal nusbituha a'a mu dai muna tabbatar da ita kama ja'at kamar yadda ta zo wa nu'minu biha ko muna imani da su wa nuthbitu an batar da cewa mu'mini za su ga ubangiji su tunda ya ce za su kai shi fi arafat yawmin qiyama a farfajiyar ranar tashin qiyama qabla dukhuli jannati kafin shiga aljanna wa ba'da dukhuli jannata da kuma bayan shiga aljanna din nan ma ya raunahu aidan za su sake ganin ubangiji ganin da ya dace da shi ikraman lahum ubangiji zai musu haka ne don girmama su haifu amanu bihi domin sun yi imani da shi fi duniya a duniya walam yarauhu alhalin ba su gan shi ba a duniya zai maka sakamako na girmamawa ta hanyar ya baka izinin ka gan shi subhanahu wata'ala da haka ganin Allah da muminai za su yi a ranar lahira kafin shiga aljanna da bayan shiga aljanna girmamawa ce da kuma bayar da lada na irin abin da suka yi na imani da Allah a duniya tare da basu ganshi ba kamar yadda kuma Allah zai hana kafare su ganshi wanda hakan shi kuma ukuba ne a gare su dan daman a duniya sun kisi yadda da shi dan hujjar wai basu ganshi ba sun ce in dai Allah madaukakin sarki yana so su ganshi saka hatta nar Allah jahara suka ce ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kiri da zo. wannan banu Isra'ilawa suka wa annabi Musa su kuma mutanen maka suka ce auta atiya billahi wal mala'ikati qabila in kana so mu ganka to sai ka zo mana da Allah kiri da mu zo da kuma jama'ar mala'iku su tako masa baya mu gansu to sannan sai mu imani a wata ayar cikin suratul furqan wa qala allazina kafaru laula nuzila alaina al mala'ikata aw nara rabbana in da gaske Allah ko kuma shi mu ganshi kiri da mu zo sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim mu a utuwan kabira to da haka da ba su imani da Allah ba a duniya da hujjar ba su ganshi ba to ku a lahiran ma ba za su ganshi ba su kan muminai tunda suka yi imani da Allah a duniya duk da ba su ganshi ba to a lahira za su ganshi dan yi musu karamci na irin wannan abu da suka yi jaza'an wifaka daidai ruwa daidai kurji matashiya ta saba'in da biyu limina a kan wannan aƙidan ne duk musulmin ƙwarai suka gina addininsu na cewa a lahira muminai za su ga Allah duk musulmin ƙwarai ya yadda da wannan sai dai bara gurbi cikin musulmi ‘yan muna bara muna karuwa yawwa wanda ga sunan sun yawa yanzu a duniya musulmi musulmi kafiri kafiri sun ma'amanu sun makafaru Allah ya tsare mana imanin to da imamu tsahawi ya ce wa alaihi dinul musulmi gino yana nufin musulmin farko annabi da sahabbansa da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da duk wanda ya bi su bisa ga kyautatawa wannan ita ce aƙidarsa to shine ne zan fauzan ce wa hazal amru abinda imamu tsahawi yake nufi wannan lamari alaihi dinul musulmina a kansa ne addinin musulmin kwarai ya ginu wa huwa imanu wanda shine imani wata taslimu da sallamawa lima a anillahi wa rasulihi ga duk abin da daga Allah da kuma duk abin da daga Allah ya ce, E, e ne in annabi yace ce, eh ne ya cewa shi wannan bai yadda ba ya ma za a hankali a ce kaza yayi wannan da kaji mutum ya fara haka ta san ya gamu da matsala tayarsa ta imani ta yi faci Allah ya tsare mu to daka addinin musulmin farko ya gini ne akan imani da miƙa wuya ga duk abin da ya zo daga Allah da kuma duk abin da manzon Allah ya faɗa za mu ji inda aka fara samun gana a tsaya ana ja asalin wannan daga kafirai ne da munafukai duk wanda kaga Allah zai ce kaza ya ce kai E, da gaskiya wannan abin bai kama hankali na ba to ko kafiri ne tsantsa ko kuma munafiki munafiki ko daman dan uwan kafiri ne duk abin da kafiri ya munafiki yana iya yi kafiri ya fi munafiki karfin hali ne shi yana iya fitowa ya ce ban yadda ba amma shi munafiki rago ne baya iya bai da jarumta bai yadda ba amma ba zai iya fitowa ya ce bai yadda ba sai ya rinka raba kafa ya ce muku kamar an gane ko to da haka musulmin kwarai sun gina addininsu ne akan imani da miƙa wuya to shine imamu shek fauzan yake cewa wa adamu kulifi fi zalika bil afhami wal auhami. musulmin kwarai ba sa yin kutse cikin abin da Allah ya faɗa da fahimtar su da kwakwalwarsu su ce sai sun fahimta ko kuma sai ya dace da hankalinsu za su yadda musulmin kwarai baya haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farkon wanda yi wa tarbiyya kuma tarbiyyar tai tasiri ta bayyana a fili akan haka shine sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar duk abin da aka ce masa annabi ya faɗa ko daga bakin wani ya ji sai ya ce inda ya faɗa na yadda za mu zo magana akan Isra'i da Mi'raji da irin ƙalubalen da manzan Allah ya fuskanta lokacin da ya zo ya ce yi Isra'i da Mi'raji irin yadda maka cika da sowa da zagi da cari ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya za a iya zo ce mana wai yi isra'i da an yi baitul maqdis kuma cikin dare daya wani hankali ne zai yadda haka suka rinka yi da yawan mutane suka yi ridda kafiran maka kuma suka cika ransu ba babbaka suka yi ta celebration dama abin da suke nema kenan wata gaba za su samu wacce za su zagi annabi su ci mutuncinsa to shi kuma Allah subhanahu wataala damun yayi alkawari zai rinka kawo jarabawoyi da za a rinka tankade da rairaya a gane musulmin kwarai a gane bara gurbi wannan irin jarabawoyin duniya ba za ta gushe a cikinsu ba duk lokaci bayan lokaci sai Allah ya turo wani abu kuna ganin sa kaya a gane muminin gaske da kuma wa munafiki ko ba haka ba abinda naji eh, wani daga cikin yan uwa yana faɗa a social media ba zan iya tuna kowa ne ne ba amma dai cikin yan uwa masu wa'azi ahlus sunna yace duk da wannan abin da wannan arnan yayi na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam musiba ce babba malam ba fa hoto ne musiba ce babba mai tada hankali domin muminin kwarai zai gwammace gwanda a ce baya duniya da ya ji wannan musiba ya ce to amma duk da haka Allah ya kunsa jarabawa a ƙarƙashinsa wane ne bai gane wancanen ka munafiki ba ne ko su wancanen ka munafikai ne bayyana yau ya har akwai kafirin da yake ɗan uwanka kuma ya zagi annabi amma kuma ya ɗan uwanka ne wannan shine irin abin da kafiran makka munafikan madina fa suka kulla da kafiran madina ubangiji maɗaukakin sarki yace suna da haɗin baki ta karkashin kasa sani ne bakwai ba da li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab alam tara ila alladhina nafaqu Allah yace baku ga munafikai ba yaquluna li ikhwa kafarai yan uwansu ma littafi suna cewa la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum in muhammad ce zai kore ku daga madina wallahi za mu fita tare da ku wa in qutiltum lanansurannakum in kuma ya kakku zai zamu taimake ku sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yana rantsewa ƙarya suke la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu in korar su za a yi za su fita tare da su ba wala in qutilu la yansurunahum in kuma ta za a yi za a yake su ba za su taya su ba diya za wai shi yake zuwa yake tsoma mana baki akan maganar musulunci munafikin banza munafikin wani maki amanar Allah kuma abin da zai ba ku mamaki munafikin farkon ma da yawa annabi rashin kunya ɗansa ne ya rama humul lazina yaquluna la ya yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz hal? Abdullahi ɗan Ubay dan Sallu haka ya faɗa ya ziga sahabbai yace kar ku rinka bawa Muhammadu ce Na tunfiqu ala man inda rasulullah ta yanfadu ku hana kudin ku dan talakawan da suke gefen nasa su watsa su bashi waje ubangiji yace kuma ya kununa suna cewa la in raja'ana ila Madinati. idan muka komo garin madina la jannal a min hal abal madaukaka za su kori makaskanta yan gari za su kori baki yana nufin wai shine ɗan gari annabi bako ne tunda shi haifaffen madina ne manzo Allah kuma hijira ya daga makka ya dawo madina to lokacin da ya yi dan abdullahi dan ubayy dan salul sai maza damar ya faɗi magana ne a wajen gari lokacin an yi tafiya ba a koma gida ba ɗansa ya sauri ya je ya sha kansa ya zara takobi ya tsaya a ƙofar gari aka zo aka ga yaro yana huci aka ce me ya faru ya ce na ji babana ya ce wai idan an dawo madina su su ne yan gari za su kori baki yana nufin annabi ne ba ko, to wallahi shi ne ba zai shiga garin ba gari na manzan Allah ne ya rige shi shaidan ya zo ya ziga ni gwanda in bige kayana da kaina Allah yana so ya kaskantar da shi ya nuna ɗaukakar manzan Allah sallallahu alaihi in kai ba za ka yi ba ɗanka sai ya yi sunna kenan ta zame muku ruwan jakara in ba a sha a gari ba a sha a ƙauye to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari aka zo aka ce masa to faga Abdullahi dan Abdullahi dan Ubayy dan Salulu can ya zare takobi ya ce zai kashe babansa saboda baban ya zage ka in ba kai ba sai manzo Allah ya ce ku je ku ce masa na ce ya bar shi kaga shi yanzu yana gani yana faɗa da annabi amma yanzu a gidansa ma annabi ya fi shi ƙura'a to haka wancan shi ya fito yana kumfar bakin kare arna a lokacin da suka zagi annabi a lokacin ɗansa kuma yake cewa abin da suka yi ba daidai ba ne shi yasa ga malam Anas Idris ce wallahi ni dai na sauƙaƙa na so in yi masa raddi mai zafi amma ɗansa ya cece shi faɗa zaratan sunna daga gabas da yamma kudu da arewa har daga gidan munafukan irin yadda Allah ya karya munafukan farko daga gidajensu 'ya'yansu suka yi musu raddi su haka munafukan yau ma daga gidajensu 'ya'yansu suke musu raddi wannan kaɗai ya isa ya nuna maka alƙawarin Allah walillahi izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون الله يقول سسني بوايا الله ce buwaya ta manzan Allah ce buwaya ta muminai ce duk zagwaci a lokacin da kake neman followers sai ka gama iskancinka Allah ya shatale ma kafa tun daga gidanka ma ka rasa followers in dai gayyar tsiya ce neman followers ce kuma abin da zai baka takaici arnan da kansu suke fitowa suna ce da shi gaskiya baka kyauta ba wannan mutumin abin da ya ba daidai bane akwai abin kunyar da ya fi wannan Allah ya kunyata ka tun a duniya ne ma da kake goyen bayan nasa kake neman yadda tasa ya ce bai yadda ba to kana tsammanin Allah zai yadda kana tsammanin maza Allah zai yadda kana tsammanin mumine kuma za su yadda wannan ya nuna maka al-akhirah zalika huwa al-khusran mubin Allah ka tsare mu da munafurci to da ka munafukai tun a ranar farko ta addinin musulunci ba su bar annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta ba yau in sun fito da wancan gobe su fito da wancan yau in sun soke shi ta nan gobe su soke shi ta nan yau in ya kawo sako iri kaza su zuga mutane su ce ai wannan bai yi kama da hankali ba ai wannan danna hankin dan adam ne ai wannan kaza kaza kaza ne ba abin da ba sa yi saboda a ɗabi'arsa ta munafurci sai abu ya dace da son zu dan Allah ya faɗa don annabi ya faɗa su wannan bai tsada su da ƙasa ba mumini shine wannan ya dame shi shi da an ce Allah da an ce annabi magana ta ƙare ta abin da naga wani abin tausayi sufi yana yi wai ai a Madina akwai menene menene ya ta tatsuniyoyinsa da Allah ya tashi matsan bakinsa sai ce yanzu wani zai ce sai an kawo aya ko hadisi to ni ba aya ba hadisi kuma na yadda da kansa ya shatale wa kansa kafa kwantar da hankalinka daban mun san da mafarki kake aiki to mu duk addinin da ba aya ba hadisi ba ruwan mu da shi amma da aya ta zo mu magana ta kare da hadisi ya zo ya tabbata mu magana ta kare amma wani ya shirme ya shirya mana karya Allah bai isa ba can ga suka dawo ya mu ya ji kidan farauta to da ka imamu tahawi ya faɗi wannan wa alaihi dinul muslimin shek fauzan kuma ya ci gaba da yin sharhi yace wa adamu tadakkuli fi zalika bil afhari da hadisai kutse mu ce sai mun gano ko sai mun fahimta ko ga abin da muke so sannan in ya dace da son mu yi imani mu ba mu haka wata awilatil batila kuma ba ma yin tawili batacce mana canja fassara ko canja ma'ana wata harifati abdalla kuma ba ma musanya zance na bata haza dinul islami to wannan shine addinin musulunci na gaskiya bi khilafi ghairil na sabanin wanda ba musulmi ba fa innahum yatadakhaluna fima jaa anillah su kan suna da wa an rasulihi alaihi salatu wassalam hakanan suna kutse da ka ga duk abin da yazo daga manzon Allah wa yuharrifuna al-kalima amma wadihi kuma suna canjawa maganar Allah bagire suna canja mata ma'ana suna canja mata fassara su dora mata tasu ta kankin kansu ba wacce Allah yake so ba ba wacce manzon Allah yayi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka duk mutumin da yake so ya zama muminin gaske duk abin da Allah ya faɗa duk abin da manzon Allah ya faɗa sai ka nemi sanin me Allah yake nufi idan malamai sun sani su sanar da kai kamar yadda muka faɗa a baya ko su malaman akwai abin da ba su sani ba kai ba malamai ba ko annabawa game da sha'anin Allah akwai abin da ba su sani ba sai abin da ya ga dama ake sani wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba wanda yake ya san wani abu na ilmin Allah sai in ya ga dama tambaya nawa mala'ika jibril yawa annabi yace Allahu wa rasuluhu Allahu a'lam Allah shine mafi sani jibril ya tambayi manzo Allah a tadri sai yace mal mas'ulu anha ya lam min as-sa'il wanda ke tambayar wanda ake tambayar bai wanda yake tambayar sani ba ma'ana ni ma sani ba qur'ani da kansa ya tabbatar da manzo Allah bai san tashin alkiyama ba yas'aluka an-nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba يسألونك عن الساعة أيان مرحصاها فيما أنت من ذكرها سيتي إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر غيبي عنها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة فهكذا نجيبه قرآني أبو جري نويتي النبي كنسى يفتى به سنجيبه قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك wa huma mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa to kaga sallama akwai abin da Allah ya so ya sani ya sanar da shi amma shi kansa tare da ya fi kowa daraja cikin bayin Allah ya fi kowa ɗaukaka cikin halittar Allah amma akwai abin da Allah bai sanar da shi ba shi ma bai sani ba kai zikirin da annabi zai yi a ranar tashin alkiyama in zai nema mana ceto a gaban zatin Allah da kansa ya ce ni ma ban san shi ba a yau sai na je na yi sujjadar a ranar sannan zai kimsa min ga abin da zan faɗa da haka akwai abubuwa da yawa da manzo Allah ya gaya mana game da Allah ni ma ban son su ba to kaga wannan sani duk wanda ba Allah ba yana da limit yana da iyakarsa kamar yadda mala'iku suka faɗa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa yana da matsayinsa a cikin mu wani mala'ikan iya sama ta ɗaya aka aje shi bai taba zuwa sama ta biyu ba kuma ba zai je ba wani mala'ikan a sama ta biyu yake ba zai iya zuwa ta uku ba wani ta uku yake ba zai iya zuwa ta hudu ba kowa yana da matsayinsa to haka annabawa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ubangiji yace manzanni kenan mun daga wasu kan wasu wala qad mun daukaka darajar wasu annabawan akan wasu to haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwa ilimi Allah shine karshe iko Allah shine karshe komai shine karshe da haka Allah subhanahu wata'ala baya kama da kowa ba sa'an kowa bane ba a kamanta shi da kowa subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi addu'a yayin kirari ga Allah daga ciki yakan ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك yakan ce ya Allah ni ina roƙonka da kowane suna naka sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi aw allamtahu aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin wani littafi daga cikin littattafanka au allamtahu adam min khalqika ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka kamar annabawa kowane annabi da irin sunan da Allah ya sanar da shi wanda zai rinka roƙon Allah da shi sai ce a wista ka ɓoye kayanka cikin ilimin gaibin da ke wajenka ya zama ba wanda ya sani kai kaɗai ka san abinka ba shi ke nan hatta sunayen Allah da kake gani akwai wanda ba wanda ya san su har annaba ba su san su ba har mala'iku ba su san su ba Allah kaɗai shi ya san kayansa ya ɓoye wa kansa da kansa to da ka dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne masani sanin da bai da iyaka amma duk wanda ba Allah ba sanin sa yana da iyaka sanin sa yana da geji sanin sa yana da limit ko da manzo ne daga cikin manzani mala'iku al-muqarrabin makusanta matashiya ta 73 imam al-tahawi yace wa man lam yatawakkal nafya wat tashbiha zalla ولم يثب التنزيه ومن لم يتوقع النفي duk wanda bai kiyayi korewa ba wattashbiha da kamantawa ba lam yusib at ba zai dace wa lam yusib at zalla zai zame wa lam yusib at ba zai dace da tsarkake Allah ba korewa kansa ba kamar yadda baka tabbatar masa abin da bai tabbatarwa kansa ba da ka mu lura da kyau korewa sai da dalili tabbatarwa ma sai da me sai da dalili wani garin ya kore garin ya tabbatar sai ya kore wa Allah wani garin ya kore sai ya tabbatar saboda me saboda an gina abin ne da kaba da nasi ba da ka kafin ka tabbatar ka jira nasi kafin ka kore ma ka jira ne nasi sai dai kawai ka'ida a nan da zan bamu malaman aqida nafi wa tafsilu fil isbat idan za a wa Allah abu bisa ga ka'idar da Allah ya koyar ana korewa ne a dunkule ba a wawware ba amma idan za a tabbatarwa da Allah to ba a tabbatar masa a dunkule ana tabbatar masa ne a wawware to me ake nufi da wannan asali dai ka'idar ita ce laisa ka shay'un sannan wa huwa samiul basir kaga laisa ka mislihi shay'un korewa ne fiyu ne amma sai aka yi ne aka yi ijmali aka dunkule ba a ce ba mutum aljan dutse tsirrai a ba a yi wannan lissafin ba kawai sai aka ce komai aka dunkule to ka tsaya a haka ka hutar da kanka hadarin idan ka ce za ka fasa wannan bakin ka yi lissafi to za ka fada rani yanzu idan ka ce za ka fashe bakin sai ka ce mutum bai kama da Allah ba dutse bai ba aljani bai ba mala'ika bai ba dole a ƙarshe sai an je inda za ka tsaya baka faɗi wani abu ba to ashe idan baka faɗi wani ba ya nuna kenan ka yadda shi yayi ne shi yayi kama to da ka kasa dunkule komai bai yi kama da Allah ba amma kuma in za ka tabbatar masa to nan kuma sai ka yi fashin baki da zai tabbatar wa da kansa sifa sai ya ce wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani a madadin ya ce shi mai dukkanin komai ne a abin hasawa sai ce shi mai ji ne mai gani saboda mai saboda hatta a sifofin kamala a wajen ɗan adam akwai sifar da ba a jingina wa Allah ita duk ta waya an kore wa Allah ita amma ba duk siffar kamala ce ake mai kamala ce ko ta waya? amma za ka jingina Allah hankali ko da wasa yanzu aure kamala ce ko ta waya, za ka jingina Allah yanzu haihuwa kamala ce ko ta waya, za ka jingina Allah tashe ba kowace sifar kamala ba ce a haƙƙin 'yan adam ta cancanta a sifanta Allah da ita da ka ita sifa ko ta zama kamala ba ka jingina wa Allah ita sai in yayi ne ya jingina wa kansa yana da hannu irin nasa yayin tasa kaga wannan sifofi ne filla filla kowace daga ciki da muka faɗa muna da nassin da zamu ambata ya tabbatar da kansa fuska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya tabbatar da kansa hannaye wa qalat al yahud yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsudatan ya tabbatar da kansa ido wasna ilfulka tajri bi a'yunina wa wahayina ka kera jirgin ruwa inji Allah ga annabi nuhu wa wahayina da kuma umarnin mu kaga ya tabbatar da kansa ido wa bashiril ladina amanu bil salihati anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi 'inda malikin muqtadir ya tabbata hadisi ubangiji subhanahu wataala yana da ƙadamu ƙadamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wuta a ranar lahira ba za ta gushe ba ana cika ta da mutane ana cusa mata tana halimin mazid halimin mazid shine yawma naqulu li adanna adanna tace ya ubangiji a tsaro adanna adanna tala yace hatta ya za rabbul izzati qadamahu sai ubangiji ya dauki diga diginsa ya dora mata taqulu qati qati qati ko qati Ƙafƙafke ta ce ya isa ya isa ya isa nan Allah ya sifanta manzala ya sifanta ubangiji da cewa yana da digagigi irin nasa laisa kamislihi shay to kaga idan za a tabbatar da Allah sifa filla filla ake ake in zaka kore wa Allah na kasu a dunkule amma in zaka tabbatar masa da kamala fa a wawware domin ba kowace kamala ake jinginawa Allah ba ina fata an gane wannan ita ce ka'ida ta malamai al-ijmalu fil nafi wa tafsilu fil isbati shine nan imamu tahawi ce wa man lam yatawaqqan nafiya duk wanda bai taka tsantsan ba wajen korewa Allah wani abu wa tashbiha kuma bai yi taka tsantsan ba wajen kamanta Allah zalla kafarsa za ta zami. ya ce da tsarkake Allah ba wanda duk wannan kaika wanda ake yi so ake a kai ga a tanzihu tsarkake Allah daga duk abin da bai dace da shi ba tare da sifanta shi kuma da dukkanin abin da ya dace da shi subhanahu wataala shine shakka zan yace la budda ba makawa kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata min alwasati dole sai an yi taka tsantsan bainat ta'til wa bainat tashbihi tsakanin korewa da kuma tsakanin kamantawa an gane ko fala yubalak wa fala yubalik wa yaghlu fi tanzihillahi mutum da rawa wajen tsarkake Allah hatta yi atsila Allah min sifati wannan yana kaiwa wani lokaci sai ka korewa Allah duka sifa yanzu ku kalli tauhidin yan ɗariƙa musamman na tijjaniya domin muna ji a waƙoƙinsu akwai ɗaya daga cikin mawaƙansa yanda ya mutu wata waka, ni ban san sunanta ba amma dai amshinta ana cewa babu tantama ko a cikin wakar ya kora Allah babu Allah kwata-kwata babu kaza babu kaza babu kaza a ƙarshe duk zai wayi gari ne ba Allah ko ƙarshe shi ne mai babu shi da kansa ma ya ce ba in ka hada da ba da ba babu mana ba Allah <laughs> ba wannan hauka ce ko hankali ka ce babu kuma ka zo ka ce akwai ai ba zai yi ba to ka yi kaka tsantsan wajen korewa Allah abubuwa ka tsaya inda ya tsayar da kai inda ya ce maka babu babu inda bai ce maka babu ba kai shuru ba ruwanka misali akan magana istiwa'i Allah ya tabbaci al'arshin nan kuma ina yake a sama to in kace Allah baya sama ka kore masa istiwa'i ka kore masa ɗaukaka kuma ya tabbatarwa da kansa ɗaukakuwa a sama a ayoyi da yawa wa huwa al-qahiru fauka ibadihi a amintum man fis sama'i ay yaksuba bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir ayoyi da yawa da suke nuna Allah yana sama yana sama ya daidaita akan al'arshi amma zaka zo ka ce Allah ka ba a hankali ka ba a hankali to da haka wannan shine abin da ya kamata mu sani wajen korewa mu yi taka tsantsan in Allah bai kore ba kan mu kore in kuma bai tabbatar ba kan mu tabbatar idan muka zo wajen da ba ayar da ta kore ba ayar da ta tabbatar ba hadisin da ya kore ba hadisin da ya tabbatar mu ma sai mu ne sai mu shuru ba ruwan ba gonan mu bace wannan an gane ko amma idan muna da ayar da ta tabbatar mu tabbatar da ƙarfin gwiwa an muna da hadisin da ya tabbatar mu tabbore mu kore da ƙarfin gwiwa an muna da hadisin da ya kore mu kore da ƙarfin gwiwa amma ba aya ba hadisi wajen tabbatarwa ko wajen korewa to mu ja bakin mu mu shiru ba ruwan mu an zo limit din da dole mu tsaya to wannan shine zai baka imani na gaskiya da kuma zaman lafiya amma in ba haka ba za ka shiga hayaniya da gararan ba a cikin sha'anin imani to da haka shine imamu shakka zan yace cewa Labudda kama sabaka min alwasf bai na ta'adili wa bayna tashbihi tashbih la hatta yu'attila Allah min sifatihi kama fa'ala al irin yadda wanda ake kiransu da suna mu'attila masu korewa Allah dukkan sifa suke aikatawa domin su garin babu babu babu din nan sai da suka korewa Allah duk wata sifa da ya wa kansa sannan wala yusbitu isbatan fihi guluwun kada ka yi tabbatarwa tabbatarwar da ita ma ta wuce makaɗi da rawa an gane ko? tabbatarwa irin tawa irin ta 'yan hululiya ɗan al'ittihad wanda su kuma suka ce komai mula ake gani abinda shehu ibrahim ya faɗa a cikin tafsirin safiriya dil ƙur'an ya ce wai annabi ibrahim lokacin da yake kallon wata da rana da tauraro wai shi ba wata da rana da tauraro yake kallo ba Allah kawai yake gani a cikin halittarsa an gane ko da Allah yake wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باغية قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فكت شيتو دا القمر دعا الشمس دعا آه، آه، أبن منيني كوكب فكت النبي إبراهيم جيشو إبراهيم فا نعم. إبراهيم إنياس نعم a littafin tafsirin safiriya Al-Qur'an, kuma wannan tafsirin suratul maida kuma wannan tafsirin da shehu ibrahim yayi duk duniya ba wanda ya taba yin sa shi ya fara yin kayansa. a yau in dan tijjaniya zai yi kashin hanjin cikin sa ce ya kawo maka malamin da ya taba yin wannan tafsirin tun daga kan sahabbai zuwa kan shehu ibrahim babu shi kawai ya kirkiri kayan wanda kuma wannan ya saba wa hanyar magabata shi alilmu ilmu bitalaqi shi ilimi wane ya jiga wane ne ilimi baya zama ilimi sai ka faduwa ya gaya ma shi ma ya faduwa ya gaya masa shi ma ya faduwa ya gaya masa daga nan har a je kan annabi shi ma annabin ya jingina ga mala'ika shi kuma mala'ikan ya jingina ga Allah aka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kai kanka kimsa maka ake daga mai hikima masani wa yake kimsa masa jibril ma haka Allah ya gaya mun yace in gaya maka kai ma ka gaya wa mutananka al ilmu bit ta'allum al ilmu bit talaqqi amma wata rana na san idan na zo muku da tafsirin ibn arabi yana nan yana da tafsiri mai mujalladi biyu ina da shi a gida in na karanta na rinka dariya wani lokaci har da tsirara wallahi sai ka ji kamar kana karanta ruwan magaja wani sahabi ko wani tabi'i kawai kwakwalwa ce take shaci faɗi take shaci faɗi irin da yadda kaga 'yan ƙalaƙato suna yi a yau su ta casha ta faɗi cikin alkur'ani wa ya gaya ma ba wanda ya gaya masa wani lokaci sai su ce maka haddasa ni kalbi an rabi wai zuciyata ce ta ce haka Allah yake Allah ya kyauta ba yadda za a yi addini ya yi da haka in dai kowa zai rufa ido ya faɗa abin da ke inda kowa abin da yake so ya fahimta ya ga dama zai faɗa to addini ya zama wasa shi yasa ku kalli fassarar ƴan kalakato cikinsu akwai wanda suka ce ba sallah cikinsu akwai wanda suka ce sallar raka'a biyu ce cikinsu akwai wanda suka ce sallar in an yi ruku'u ba a dagowa saboda kowa yana fassarawa ne da me da san zuciyarsa da san zuciyarsa to ita san zuciya haka take in dai aka ce ba za a ba abin da Allah yake ba ba za a ba abin da manzon Allah ya zo da shi ba to kowa san zuciyarsa zai ne Allah ya kiyaye to da ka zaka ga su gulatu sufiya musamman 'yan hululiya 'yan ittihadiya 'yan haƙiƙa su kuma wajen tabbatarwa sun ce komai ma Allah ne su kuma mu'addila suka ce kwata-kwata ba Allah to kuma duk wannan rikitattun aƙidun guda biyu kuma duk ana samun su fa a cikin ɗariƙo a ɗariƙa ɗaya sai ka samu wasu 'yan ɗariƙar 'yan hululiya ne wasu 'yan ɗariƙar mu'addila ne domin shi wancan wanda ya yi waƙar babu tantama babu babu babu shi a nan aƙidar jahani kore wa Allah dukan sifa shi duk sifofin ya kore amma kuma shehu ibrahim da makamantansa 'yan hakika su kuma sun ce komai ma Allah ne komai ma ka gani Allah ne su a wajensu tauhidi shine komai ya zama Allah komai ɗaya ne kawai na ba ta gani to ba komai ya haifar musu da wannan ba face sun sauka daga kan doron nassi suna korewa da ra'ayinsu suna tabbatarwa da ra'ayinsu da korewar da ta abin da nassi ya kore da tabbatarwar da suke da nassi suke da sun dace za su tabbatar da ne da abin da nassi ya tabbatar to wannan shi ne. to da haka shi ne yake cewa kama fa'alul mu'attila wala yuthbitu isbatan fihi guluwun hatta yushabbiha Allah bi khalqihi kada mutum wajen tabbatarwa ya wuce makaɗi da rawa nan ma har ya kai yana kamanta Allah da bayansa bal ya atadilu bari dai ya zamo tsakatsaki fa yuthbitu lillahi ma asbatahu li nafsihi ya tabbatarwa da Allah abinda Allah ya tabbatarwa kanka. a wata nuskar ina jin amma daidai shine ma asbatahu akwai alif li nafsihi asbata lahu wa asbata lahu kuma a wata cikar babu wawun din sai ku sa wa hu lahu rasuluhu ko kuma abinda manzon Allah ya tabbatarwa da Allah ma'ana ita sifa ko ka same ta karara a Qur'ani ko kuma ka ga an kore ta karara a Qur'ani ko kuma ka same ta karara a cikin hadisi ya tabbata ingantacce annabi ya tabbatarwa da Allah ko kuma ka same ta karara a hadisi ingantacce annabi ya kore ta ga Allah duk ɗaya ne kore idan Allah ya tabbatar a tabbatar masa ya kore a kore masa annabinsa ya tabbatar a tabbatar masa ya kore a kore masa domin ba wanda ya kai Allah sanin kansa da kansa wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah ya sani ku ba ku sani ba kul a antum a'lamu Amin. La ku ne masana ko Allah Allah shine masani to da in yace maka eh eh ne in yace a'a ne a'a ne to haka nan duk cikin bayin Allah ba wanda ya kai Manzan Allah sanin Allah domin shi ne Allah ya ɗauke shi ya kai shi saman da ya taɓa zuwa inda Manzan Allah ya je a Isra'i da mi'iraji annabi Ibrahim bai taɓa zuwa ba mala'ika Jibrilu bai taɓa zuwa ba in an ce annabi Ibrahim cikin mutane manzan Allah ne kawai yake gaban Ibrahim to ko Ibrahim bai je wajen ba in an ce mala'ika Jibrilu cikin mala'iku ba wanda yake sama da shi to ko Jibrilu bai taba zuwa inda manzan Allah ya je ba a daren Isra'i da Mi'raj to shi yasa malamai suka ce wannan yana nuna maka cikin bayan Allah ko mutane ko mala'iku ba wanda ya san an Allah kamar manzon Allah da ka in manzon Allah ya ce maka yana da kaza to magana ta kare an gane ko shi yasa alfaza zai ce li takhsisihi fawqa al-khususi sanatu ilaiha ismatun